وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شدا قوات صفر إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشكرة دبو ديدة دليه ديدة عشرين دقاء وان ديدة ديدة تقوص قوات مي شكرة تدبوجو وتترى قوات مي شكرة تدبوجو من أكرات اللتاف الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار na الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي الله مدعوك تنسلك يساكا مشد الخيري malamin yake alfaslu sani fasli na biyu daga cikin jeran giyar fasulan wannan littafi a ƙarƙashin wannan faslin zai karantar da mu a sihiru fi zau'il qur'ani wa sunna sihiri menene sihiri game da haskakawar da alqur'ani da sunna ingantacciya suka yi waɗanne irin bayanai ne waɗanne irin hukunce-hukunce ne waɗanne irin zantuka ne alƙur'ani da sunna suka faɗi game da sihiri malamin zai haskaka mana da hasken alƙur'ani da hadisi a ƙarƙashin wannan sai ce akwai gaɓoɓi guda uku gaɓar farko al'adillatu min alkitabi wa sunna ala wujudil jinni wa sihiri zai kawo dalilai daga ƙur'ani da sunna da ke tabbatar da cewa aljanu da shaidanu tabbas akwai su babu shakka domin babu shakka a yi shimfiɗa game da tabbatar da cewa akwai duniyar aljanu da shaidanu sa'an nan sai ya zama a zo a yi gini akan cewa sakamakon samuwar duniyar shaidanu da aljanu sai kuma ainihin sihiri ya biyo baya don haka sai ce, sa'annan gaba ta biyu al-adillatu min kitabi was sunna ala wujudi sihiri dalilai daga Alƙur'ani da sunna game da cewa tabbas sihiri tabbataccen abu ne akwai shi a duniyar nan gaba ta uku a kawalul ulama sihiri zantukan da manyan malaman tafsiri da fiqh da hadisi da aƙida suka akan tabbatar da cewa akwai sihiri sihiri tabbataccen abu ne yana afkuwa a duniyar nan malamin ya ce alfasulun sani to a ƙarƙashin wannan fasulun na biyu a sihiru fi bau'in ƙur'ani wa sunna ga bayanai game da ainihin abin da za mu samu haskakawa game da Alkur'ani da sunna dangane da sihiri al'adillatu ala wujudil jinni wa shayatin dalilan da ke tabbatar da cewa akwai aljanu akwai shaytanu a duniyar nan a ƙasa malamin ya ce raje wikayatul insan ka koma ka karanta littafin shi mai suna wikayatul insani min al-jinn wa shaytan taba'at sahaba wato bugun daru sahaba malamin ya ce innal alaqata qawiyatun bainal jinni wa sihiri haƙiƙa zumunci na da ƙarfi tsakanin aljanu da shaitanu wato akwai alaƙa akwai danƙon zumunta mai ƙarfi tsakanin ainihin wato aljanu da sihiri akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin aljanu da sihiri bal innal jinna wa shayatin humul amil al asasi fi sihiri malam yace kai ba ma wai alaƙa kadai ba ka sani da cewa tabbas aljanu da shaiɗanu su ne kashin bayan sihiri wato su ne ginshiƙin sihiri in babu shaiɗanu da aljanu to ba ba sihiri kenan walakad ankara ba'dun nasi wujudal jinni hakika an samu wasu mutane sun yi inkari game da cewa akwai aljanu a duniyar nan na daga cikin waɗannan mutane falasifa malaman falsafa na ƙasar greek da waɗanda suka je bayansu da dama daga cikinsu sun ainihin wato yi musu cewa ainihin babu aljanu a duniyar nan to aka samu wasu kuma waɗanda suka kwaikwaye su a cikin ainihin wato da'awa ta cewa su musulmi ne su ma suka yi musun cewa babu ainihin aljanu na daga cikinsu akwai masu bin aƙidar ƙadiyaniya yan aƙidar ahmadiyya yan aƙidar hulaniya duk dai abu ɗaya ne yan ahmadiyya ƙadiyaniya su ma sun tabbatar da cewa babu aljanu a duniyar nan wani sama an karo hudusar sihiri to daga nan ne sai suka samu damar inkarin cewa sihiri baya afkuwa tun da suka rushe aƙida game da akwai aljanu sai suka ce to tun da haka ne ma sihiri babu shi baya afkuwa wani zalika to don haka فإني سأفرد الأدلة على وجود الجن والشياطين ni wahid abdulsalam bali mai littafi kenan zan kwararo dalilai da ke tabbatar da cewa akwai aljanu wa shayatun akwai kuma shaidanu duk tisarin amma duk dalilan da zan kawo a takaice ne zan kawo waɗannan dalilai a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna zaka ga ya kawo maka ayoyi na alƙur'ani daga surori daban-daban kamar surori guda shida ko surori guda bakwai duk waɗannan don ya tabbatar maka da cewa tabbas babu shakka akwai aljanu sannan ya zo ya kawo maka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar guda goma haka don ya tabbatar maka cewa babu shakka qur'ani da sunna da sun yi shaida cewa akwai ainihin aljanna awwalan al-adillatul qur'aniyya da farko ga dalilai na qur'ani waɗanda ke tabbatar da cewa akwai ainihin wato aljanu a duniyar nan idan ka ji karatunmu na jiya da kyau ka fahimce shi za ka fahimci wannan wacce magana da aka faɗi akan cewa alaƙa tsakanin aljanu da sihiri alaƙa ce mai ƙarfi domin za ka ji duk inda aka yi bayani akan matakan da bokaye suke bi wajen kiran shaidanu ko kuma wajen yin sihirinsu sai ka ji an ce sai an haɗa da shaidanu sai an hada da aljanu to saboda haka na budda lallai a yi shimfiɗa a tabbatar maka da cewa to akwai aljanu domin in ba a tabbatar maka da wannan ba wani yana zuwa zai iya rushe maka cewa to wai ma aljanun da aka ce da su ake hada sihirin ai ƙarya ne babu don haka za a kawo maka dalilai a cikin alƙur'ani da sunna ya rage maka ka tsaya ka fahimta ran da ka haɗu da irin waɗannan batattu to sai ka tsaya kai gwagwarmaya da su kai da kanka ba sai ka ce wa ne ya ce ba a'a san da ake karantar da kai karatu natsuwa kake ka fahimci karatu. kar ka sake ka dogara akan malamin ka ka dogara akan abin da ka fahimta sa'an nan sai ainihin ka rinka bijiro da dalilai ai an ce kaza a cikin littafi kaza a cikin alkur'ani aya kaza a cikin hadisi an ce kaza a cikin kaza yana ce maka a'a wannan ai aqida wane ce sai ka ce a ce maka ne a qur'ani na kira sunan wani haka ibnu abdul izzi al-hanafi lokacin da ya gama sharhin aqidatu tahawiyya suka tare shi suka ce ai wannan mazhabin ibnu hazmin ne kake rayawa a cikin zahiranci kuma mazhabin ibnu taymiya ne a cikin aqida yace kun ji ce ibnu taymiya kun ji ce ibnu hazmi cewa ne Allah ya ce nace annabi ya ce shikenan ina ne nace muku ibnu hazmin ya ce ko kowa ne yake suka zaunar da shi duk maganar da ya faɗa sai ya tsaya kare kanshi tare da cewa babu shakka yana ɗibowa ɗin daga ibnu taymiya yana ɗibowa ɗin daga ibnu hazmi amma da yake shi kanshi mujtahidin kanshi ne gwamnati ne shi kanshi mai zaman kanshi a cikin karatu da ilimi don haka zai iya ɗauko maganar wani malami ya rikidar da maganar ta zama tashi don zai iya kare ta amma ba wai kawai ka ɗibo yaya aka yaya wane ne yace to wane ne yace ai sai ka tsaya ka fahimci me yace yadda in an je bugawa da waɗanda ba su yarda da wani ɗin nan ba kai sai ka tsaya a matsayin magana ka ce ka kara maganar da dalilai ayin ba su yarda da ibnu taymiya ba sun yarda da qur'ani in ba su yarda da ibnu qayyim ba sun yarda da hadisi sai eh to kenan sai ka ce Allah ya ce a cikin alqur'ani kaza manzo Allah a cikin sunna ya ce kaza imamu maliku ya ce kaza shikenan don haka duk karatu ana karanta da kai kaka dogara a ai ma duk sanda ta kwace ma ta horon malam ka ta ka zo ka samu malam ya mutu domin malam ba zai tsaya zaman jiran ka ba don ka tabbatar da cewa ilimi abin da magabata suka ainihin gada kenan wajen tsarin kiyaye shi suna tsayawa ne su fahimci karatu su fahimci ilimin sa'ad da ake karantar da su don su su tsayi da kansu ba wai ta kalidanci suke ba jama'a ta kalidanci na daga cikin bid'a mafi haɗari wanda ainihin magabata suke ainihin yaƙi da shi Allah ya kiyaye awwalan al-adillatu al-qur'aniyya ite da farko ga dalilai na al-qur'ani qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana ka tuna yayin da muka tunkuɗo wasu tawaga daga cikin aljanu suka zo suna ainihin sauraron alkur'ani wannan ita ce aya ta ashirin da tara a cikin suratul ahqaf wannan ainihin hadisi ya zo ingantacce cikin bukhari wanda ya fassara haƙiƙanin yadda wannan matsala ta faru a zamun nan da kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shedanin aljanu sai su jeran giya a aja guda a ƙasa sai wani ya hau kan shi sai wani ya hau kanshi shi sai su kamar tsani haka jeren giya sama sai su ainihin linka zuwa suna sauraron hirarraki da tattaunawa da mala'iku suke wancan na kololuwar sama sai ya gaya wa na ƙasa da shi na ƙasa da shi ya gaya na ƙasa da shi haccan na ƙasa sai su rugo da gudu sai su gaya wa bokan da suke wa aiki wannan duk suna wannan wahala ne saboda yarjejeniyar da ke tsakaninsu da bokan akan cewa duk abin da suke so ya yi za su yi da sharaɗin su ma duk abin da ainihin wato yake so za su ainihin biya mishi bukata to saboda haka in suka jiyo kalma kaza suka zo suka kyankyasa wa wannan bokan shi kuma bokan sai ya ainihin rai guda ɗari sai ya ainihin jingina tare da ita to shi ne sai wata ran suka ga al'amari ya canza kawai sai su ga an ɗauko tauraruwa an wurgo su da ita wannan tauraruwa da aka wurgo su da ita ko dai Allah maɗaukacin sarki ya ainihin sanya ta zama sanadi sai ta buge wannan shaidani ko wasu daga cikin shaidanin wasu su babbake su kone baki ɗaya wani kuma sai a ji mishi rauni shine sai ja jiki sai tafi gidan tururuwa ko wurin shuri ko wani tsohuwar rijiya sai je zauna yana jiya a nan shi kenan kai kuma da wauta da ɗanyen kai irin na zamani kai kayi boko ƙarya ta shiga kanka an ce maka kaka je gidan tururuwa kai fitsari sai ka ce kai da Allah wannan khurafat ne ƙarya ne hayaniya ne shi kenan kana zuwa ka tsuguna za ka yi fitsari yana zaune yana jiya wannan aljani da aka karya shi ka je ka yi mai fitsari a kasuwa hankaɗe ka sai ce ai wani daga tsugunan fitsari gidan tururuwa an ɗauko shi ba baki ba kafa sai ingila sai amerika oho ana nan sai a ce wane ya je shiga rijiya bai san wacce addu'a ya kamata a za a shiga rijiya tsohuwar rijiya ce sabuwar rijiya ce za a fita ban ɗaki za a shiga ban ɗaki kawai sai ya faɗa ban ɗaki yana fito yana alkafura da tawul a kwankwason shi don shi ya je ya yi kwas a ingila shikenan aljanu bab su buge shi wannan ya tafi ya je ya tsuguna bai yi addu'a da ake wajen shiga ban daki ba aljanu yana nan a ban daki yana tsuguna yana jiya ko yana wani abu ya hura golayen shikenan sai a ce gowa daga tsuguno kaza kaza duk irin waɗannan abubuwa sai su zo suna faruwa to shine sai ainihin aljanun da suka ga wannan nakasawa ta yi yawa yau su je a bugo su gobe su je a bugo su sai suka kira general meeting gaba ɗaya international meeting duk gaba ɗaya duk inda aljanun duniya suke aka aika su aiko da wakilai aka zo aka yi taro suka ce ne yake samuwa ne a bayan ƙasa wannan irin rayuwa ta canza mana sai suka ce gaskiya wani babban al'amari ne ke faruwa a bayan ƙasa a naɗa wakilai wasu su kudu wasu arewa wasu gabas wasu yamma suka tafi suka je suna ta bincike to waɗanda aka ingizo su suka yi wajen ƙasar hijaz ƙasar saudi arabia kenan a yanzu da makamantansu suna zuwa daidai wani kwari sai suka ainihin riski daidai lokacin sallar asuba ne annabi da sahabbai sun je jihadi sun dawo an tsaya ana ainihin sallar asuba sun suka ji kawai karatu suna jin karatun nan suna tafiya da hargowa da hayaniya da rashin kan gado su da kan sai suka ce an fito ku saurara ku saurara da suka tsaya suka ji da kyau sai suka ce mun rantse da Allah wannan saukar wannan abin ne ya jawo matsalar da ta faru a bayan ƙasa wannan littafi ya sauka bayan annabi Musa ne mu kan mun yi imani da shi aka ce ɗayan abu biyu ko dai sun ce ya sauka bayan annabi Musa ne dan su yahudanci suke bi waɗannan aljanu da haka ba ruwansu da addinin annabi Isa balle su ce bayan annabi Isa tun daga su yarda da annabi Isa ba ko kuma sun ce bayan annabi Musa ne ba dan komai ba saboda Allah ya saka ya musu labarin annabi Isa tun da ya zo ne ɗan lokaci kaɗan zai zo ƙarshen duniya kika sa aikin shi don haka sai Allah ya shafe musu labarin annabi Isa don haka sai zan Musa suka sani suka ce wannan littafi ne da ya sauka bayan annabi Musa mun yi imani da shi ba za mu sake shirka ba ba za mu sake kaza ba ne Allah yake cewa wa id na, ilayka nafaran min al-jinn ka tuna yayin da muka tunkudo ainihin wasu daga ainihin aljanu sai Allah yake ilaika bai ce laka ba domin ba an turo wa annabi su bane kawai dai kaddara Allah ce ta tunkuɗo su sai ya dace da daidai wurin da annabi yake don haka Allah ya ta'abiri da cewa ilaika tunda shi ma bai san da su ba amma da an turo su wurin shi ne su taho gadan gadan ya san da zuwan su ga sai a ce wa faras na laka amma bai san ma sun tun kudo sun taho wajen shi ba Na min aljinni wata tawaga wasu jama'a cikin aljanu yastami'una alqur'ana suka zo suka tsaya suka saurari alqur'ani wannan aya babu shakka tana tabbatar mana da cewa akwai wata halitta sunanta aljinnu aljanu tun daga shi Allah ya ce ya tun kudo sun taho suna jin karatun alqur'ani wa subhanahu Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi yake ya ma'ashara al-jinn wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha Allah yake magana da aljanu da mutane yake ya ma'ashara al-jinn ya ku tawagar aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin ba a samu manzanni sun zo daga ba da suka zo daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna ba labarin ayoyina Sune muku wa'azi da ayoyina wa a yau yawmikum haza har ma su ne muku gargaɗin haɗuwarku da wannan yinin a yau wannan maganar Allah zai yi ta ne da aljanu da mutane a ranar alkiyama amma sai fara bamu labarin ta tun anan wato a ranar kiyama Allah zai sauya aljanu da mutane ya ce shin yanzu da kuke son ku kawo hanzari akan saɓa mini da kuka yi shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku ko aljanu da mutane suna karanta muku ayoyina su ne muku gargaɗi? game da wannan yinin cewa akwai wani yini wanda za a haɗu a game da ni to wannan ne yake tabbata mana ashe akwai wata halitta sunanta aljanu ban da mutane tun da gashi da a ce aljanu da mutane ɗaya ne da Allah ba zai ce ya ma'ashar aljinni wal insi ba ashe ya nuna aljanu daban mutane daban to su waye aljanu ɗin nan su ne ake buƙatar ainihin a tabbatar maka da cewa babu shakka akwai su ya rage in kana son ka san cikakken bayani game da duniyar su sai ka je ka karanta wannan littafi na wiqayatul insan anan ne zaka ji cewa aljanu din nan a cikin su akwai maza akwai mata me yasa gashi a cikin hadisin bukhari annabi in zai shiga ban daki yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shedanu maza da shedanu mata ashe aljanu maza da mata ne zaka ji an tabbatar maka da cewa suna aure suna haihuwa suna cin abinci suna yawo suna rikida suna kaza suna kaza duk za ka samu cikakken bayani dangane da halittarsu ta suka ji da karanta littafin wakayatul insan malam yace salisan hujja ta uku daga cikin jiran jiran hujjojin alqur'ani waɗanda ke tabbatar da aljanu cewa akwai su Allah yake ya ma'ashar jinni wal insi ya ku tawaga ya ku jama'a ya ku taron aljanu da mutane in istafa'atum an tanfuzu min aqfaris samawati wal ardi idan har za ku iya kubucewa ta wani yanki na sama ko na sammai ko na ƙasa fanfuzu ku kubuce mu gani la tanfuzu na illa bi sultan Allah yake babu wata hanya da za ku kubuce sai dai da wani dalili wannan kamar yadda al-allamatul mufassir ibnu kathir yake cewa a ranar alkiyama ne Allah zai tattara aljanu da mutane sai a sanya mala'iku su geran giya tun daga ainihin sama har ƙasa su dire sai a kife mutane da aljanu ba sunan kamar wani gangani haka sai Allah ya ce ya ku aljanu da mutane don dukkan halitta babu takadarai irin waɗannan su ne masu matsala duk kowace halitta za ta sallama wa Allah amma aljanu da mutane su ne masu kangaranci su ne masu jayayya ga Allah don haka a cikin halittu kakaf sai Allah ya waro aljanu da mutane ya ce in har yau akwai wanda yake da hanyar da zai gudu ya gudu mu gani sai Allah ya ba da ansa da kanshi ya ce babu wata hanyar gudu a yau sai da dalili duk wanda kaga ya iya tashi daga wurin nan ya ba wurin sai in Allah ne ya bashi izini sai in Allah ne ya bude mai hanya wannan yana tabbatar mana da cewa akwai wasu halittu aljanu kamar yadda akwai wasu halittu mutane wato wannan lazimi kenan akan in ka ce ƙarya ne ba aljanu to sai kuma ka ce ƙarya ne ba mutane to kaga sai a kai ka gidan turi a ɗaure ka in ka ce ba mutane kai kuma mutum ne to kaga ka samu taɓo a cikin kwakwalwarka don haka ma'ana yanzu wannan aya tana tabbatar mana yadda akwai mutane tabbato to haka akwai aljanu da ka ce ƙarya ne ba aljanu to kana cewa ƙarya ne ba mutane kenan to kenan ka samu tabuwa a cikin kwakwalwarka yake ka duba suratul rahmani aya ta talatin da uku rabi'an hujja ta hudu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ka faɗawa wa duniya baki ɗaya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ce uhiya ilayya an yi min wahayi annahu sama'a nafarun min al-jinni wasu jama'a daga cikin aljanu sun tsaya sun ji karatuna ba a ce sami'a ba sai aka ce istama'a ma'ana sun ji kuma sun saurara da an ce sami'a to sun ji kawai amma da suka ji kuma saurara suka ba da hankalinsu suka nakalci abin da ake karantawa Fakalu da suka juya sai suka ce inna sami'ina tun da an riga an gabatar da kalmar istama'a to sami'ina anan ta isar wajen maimaita magana sai suka ce inna ina qur'anan ajaba hakika mun saurari wani abin karatu mai burgewa mai ban sha'awa suratul jinni ayar farko khamisan daga cikin jeren hujjoji da ke tabbatar da akwai aljanu a duniyan nan hujja ta biyar ta alqur'ani Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa Haƙiƙa an samu wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu mazaje daga cikin aljanu sai wannan tsoro da mazajen mutane suke wa aljanu ya ƙara wa mazajen aljanu ji da kai da girman kai da isa a zamanin da kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi idan mutane suka tashi sauka a wuri suna cikin tafiya a daji da zarar sun sauka sai waɗannan shaidanun aljanu duk da ke kusa da wurin sai su tashi su gudu saboda tsoron mutane to shi kenan sai shaidan ya saɗaɗo ta zuciyar 'ya'yan adam sai ya saka musu tsoron aljanu da an je an sauka a gindin wata bishiya ko a wani wuri za a shakata sai a samu shugaban wannan tawaga sai ya ce muna roƙon shugaban aljanun wannan wuri don Allah ya tsare mu daga sharrin ƙananan shi ko kuma wawayen shi to wannan abin shi kenan sai ya sa wa aljanu faɗin kai sai su ga ab mu da da muke gudu ashe ma tsoron mu ake to shi kenan sai su tsaya har in ba a tsaya an yi musu wannan roƙon arzikin ba da zaran an sauke kaya a wurin sai su samu su mace wani sai a gane kuskuren to ashe ba a yi kaza bane wannan sai kara masa girman kai aljani ba abin ka ji tsoron shi bane Allah ake jin tsoro suratul jinni aya ta shida sadisan daga cikin jirage hujjoji da ke tabbatar da akwai aljanu a duniyan nan ba ma wai aljanu ba kadai gama gari a a cikin aljanun ma har akwai wasu masu suna shedanu wato kamar kace ta kadari ko kangararre ko fantararre to sai Allah yake inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata wal baghdha kadai abin da shaidan yake son ya afka ku a ciki shine yana son ya afkar da kiyayya da gaba a tsakanin fil a wajen shan giya Wannan maisiri da wajen caca wa yasuddakum an lahi. kuma manufar shaidan babba ita ce ya kange ku daga ambaton Allah ya raba ku daga bin Allah ya raba ku daga tunanin Allah ya raba ku da karɓar dokar Allah wa anis salati kuma manufar shaidan ya ga cewa ya raba ku da sallah hal antum muntahuna shin jama'a kun tuba kun daina shan giya kun daina caca yadda yake za ku daina daɗaɗa wa shaidan rai wannan aya ta tabbatar da cewa a cikin aljanu har akwai wani kangararre mai kangarar da mutane wanda sunan shi shaidan kangarar wanda yake ta hanyar giya da caca don ya saka kiyayya da gaba ya hana ambatu ya hana tunani na Allah ya kuma hana ainihin sallah ba don kun ga don ya ga ya sa ku kun yi asara wannan ya nuna ƙari akan tabbatar da shaidanu ma ashe shaidanun ma har cutarwa suna yi suratul ida aya ta 91 har wa yau daga cikin dalilai sabi'an dalili na bakwai Allah maɗaukacin sarki yake wa ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah yake ya ku mu'minai kar ku rinka bibiyar sawun shedan ku rinƙa bibiyar matakan shedan duk inda shedan ya taka ya daga kafa ko kuma kuma yadda kafa ku a wurin kar ku rinka haka wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda yake bibiyar sawun dan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya sani da cewa lallai shaytan yana umarni da alfasha kuma shaytan yana ainihin umarni da munkari Allah madaukakin sarki ya kiyaye suratul nur aya ta 21 wannan aya tana tabbatar mana cewa gaskiya akwai shaytanu a cikin aljanun akwai shaydani shaydani wanda yake ainihin batar da mutane ta hanyar alfasha munanan ayyuka da munkari da duk wani abin a ji a yi kyamar wannan abu Allah maɗaukacin sarki ya tsare Suratun nuri aya ta ɗari aya ta ashirin da ɗaya waɗannan jama'a kaɗan ne daga cikin dalilai na alƙur'ani ɗarurukan dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa babu shakka akwai aljanu akwai shaidanu kuma cutarwar da suke gaskiya akwai ta a duniyan nan don haka sai malam yace da adillatu min Alƙur'ani kafiratu. dalilai daga don dangane da cewa akwai aljanu waɗannan dalilai suna da yawa Ma'arufatu kuma sanannu ne a wurin malamai don malam yana magana ne da ɗalibai tun da ɗaliban ilimi ya rubuta littafi. in an ce ma'arufatun labal jami kowa ya sani ai wani jahilin gaba ɗaya ba in ka buɗe mai Ƙur'ani ka buɗe babin na larabci ma bai san bambancin su ba saboda jahilci ya gama kashe shi don haka ma'arufatun sanannu ne waɗannan ayoyi ga waɗanda suke malamai da ɗaliban ilimi wa yakfi ka an ta'arifa ya ishe ka kasancewa aljanu gaskiya akwai su anna fil qur'ani suratan kamilatan anil jinni ka san cewa a cikin alqur'ani akwai cikakkiyar sura sukutun da gudan sukutun da guda akan ainihin aljanu bal ka an ta'rifa anna kalimatal jinni ya ishe ka ka sani da cewa kalmar aljinni aljani zikirar fil qur'ani an ambace ta a cikin alkur'ani sintani wa ishirina marra kalmar aljinnu aljani sai da Allah ya maimaita ya ta kalma a cikin alkur'ani daga bakarar shi sau so ashirin da biyu kalma aljani kawai wa kalimatu aljani kalma kuma aljanu kalmar aljanu ita ma me take bayarwa aljani duk ma'ana ɗaya ce saba'a marratin so bakwai Allah ya maimaita irinta a Qur'ani wa kalimata shaytani kalmar shaiɗan kuma samaniyan wa sittina marra sai da Allah ya maimaita ta ya nanata ta a alƙur'ani so takwas kalmar shaiɗan a ƙur'ani wa kalimata shayafi kalmar shaiɗanu kuma a shayafi ne, saba a ashirata marra sai da Allah ya maimaita ta so goma sha bakwai a cikin alƙur'ani don Allah jama'a duk wannan nanatawa da Allah yake yi shi kenan sai a ce ai ƙarya ne babu akwai kalma ƙwaya ɗaya sai ka samu a ƙur'ani so ɗaya Allah ya faɗe ta amma ka yi imani da ita akwai sunan annabin da zai zama so ɗaya Allah ya nana tashi so ɗaya Allah ya ambace shi a Qur'ani amma kai imani akwai amma aljani kalma aljani an ambaci kalma aljinnu ya shi malam ya ce so ashirin da biyu kalmar aljannu wadda ita ma tana bada ma'ana aljani so bakwai in an haɗa so ashirin da tara kenan kalmar aljani ke da waccan sigar ashirin da biyu da wannan sigar ainihin wato guda bakwai to waɗannan duk ba don kuma don ka tabbatar da cewa babu shakka akwai aljani sai ce wa shahidu abin dai da muke son mu kafa maka shaida da shi ne maka hujja annal ayati fi zikrin jinni ayoyin da suka zo game da ambatan aljanu wa shayatina da kuma shaidanu kasiratun suna da yawa birjik a cikin alqur'ani kawai manufan mu kenan ka gane wannan don haka duk wanda ya je zai yaudare ka kai maka wata barazana da wani ainihin tabaran ƙarya ko da wani naɗi na ƙarya ko da wani kyarbi na ƙarya duk kai maka barazana ya cire duk waɗannan ba su ne malanta ba a zage wurjanjan ya kawo dalili da zai tabbatar da cewa babu aljani a Qur'ani ga dai hujja nan an kawo to wanda ya ce babu ya kawo inda zai kore jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Samiyan, bangaren dalilai na biyu shine al-adillatu min sunna dalilai daga sunna waɗanda ke tabbatar da cewa gaskiya akwai aljanu a duniyan nan dama al-imam ibn al-qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi ما العلم نسبك safahatan سفاهة rasuli wa وبين ra'ayi فقيه yace ilimi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce babu laifi a ce sahabbai ce yace amma jahilci ne da wauta ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce kana cewa sai malamin fiqh kuma wani ya ce ka zama wawa ka zama jahili jaki kowa ya san wannan in aka ce Allah ya ce annabi ya ce bai halatta ka ce kuma wani ya ce ba ka tabbatar da cewa malaman salaf haka suke yi duk wanda yake zai ɗauki hanyar salaf hanyar malaman farko duk abin da ya kawo sai ce Allah ya ce sai ce annabi ya ce shikenan matsala ta idan haka kaga nan Sheikh Wahid Balid ya ta kawo dalilai Qur'ani ya kawo ya kawo ra'ayin shi bai kawo ra'ayin shi ba yanzu kuma zai kawo maka hadisai duk hadisin da ya kawo zaka ga ba irin malaman garin ku yake ba yace eh an ruwaito a ina kawai wai an ruwaito kamar mala'ika jibril na sauka gare shi sai a ce malam a ina aka ruwaito in ya ce to na manta sai a ce to ba za mu yi aiki da shi ba sai ran da ka je ka sai ran da ka zo ka amma kawai an ruwaito na karanta tun ina ɗalibi a sakandare sai a ce a aka koma sakandaren ka je ka ɗauko ka kawo to yaushe za ku yaudari mutane ku raba mutane daga ɗariƙa ku saka su cikin ɗariƙu duk wanda bai kawo maka dalili ƙur'ani da hadisi akan bautawa Allah ba billahi la ilaha illa huwa ko mahaifinka ne kace ban yadda ba kace baka yadda ba karara kaka ce a'a to ba wani kwana a'a ban yadda ba don wannan fagen to a gaban Allah ake ba wani babba sai wanda yake Allah yake ko annabi yake in biyayya ce sallah ce sai ka kawo mishi rago ka kawo mishi rigar sallah in kana da hali amma in yace Allah ya ce kaza ya ce ba ina ce a'a ni ni in haife ka ina ubanka ba za ka yarda da ni ba sai a ce gaskiya ban yadda ba wannan ba kai rashin kunya ba yi kunya cikakkiyar kunya amma wallahi in yi wa Allah ƙarya ka kyale shi ka cuce shi duk inda ake jafa'i ka wulakanta ubanka ubanka yi wa Allah ƙarya a gabanka ka yi shiru ka kyale shi a tafa ka sidda ma'ana ka fi jin kunya ubanka fiye da Allah ka taimake shi yadda za a ya gane cewa ƙarya wa Allah ya tuba shine ka taimake shi kai mai biyayya ka zama dan arziki ka gane wannan to balle malamin ka sai zo sai ƙarya kai shikenan a to ai shikenan ai da mu muka faɗa ai shikenan ku suwa asuwa ya kamata malamai su gane malami fa ɗan dako ne na shari'ar musulunci ya ɗauko ne duk abin da ɗan dako ya ɗauko an yarda ya ƙara ko ya rage abin da ake so ya idar da wannan abu yadda aka ce to haka malamai suke sun ɗauko dako ne na shari'a don haka su idarwa da Allah da manzon Allah wannan dakon sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su mukamin da ya fi na kowa in ba annabawa ba amma matukar suka ƙara ko suka rage shi kenan sun ɓata wallahi sai sun dawo sun tuba jama'ar musulmi abin da ya ɓatar da kiristoci kenan yanzu nan aka yi taron manyan fastoci sai a ce an canza doka kaza da ke wuri kaza kuma ta canzu duk wani sabon bugu da zai fito na littafin su da canji zai fito to yaushe addinin musulunci kuma za a ce kuma za a tafi akan haka sai dai kawai malami ya zo ya faɗi magana bai kawo dalili ba kuma abin ta takaici yanzu a gama karantar da kai wannan littafi tsaf da dalilai a dan shi wahidi bali baka ganshi da rawanin ƙarya rawanin sarakunan maguza ba baka ganshi da karbi irin na kiristoci na fafroma ba ba zai maka barazana ba sai wani malami ya zo ya sawo tabaran ƙarya da munafunci sai zai ce a duk ƙarya ne sai ka ce akarama kallahu billahi lazi ka zama fasiki da ka ce wa fasiki akarama kallahu an zo an kawo maka dalilan qur'ani da hadisi cewa aljanu gaskiya ne sai wani malami dan kana ganin tudun rawanin shi sai zo yace duk ƙarya ne da Allah da hayaniya ne abu. ka ce akarama kallahu wallahi ka zama fasiki ka tabbatar da haka babu shakka duk wanda zai ƙaryata maka waɗannan dalilan ka ce ya kawo maka dalilin da aka yi suka zama ƙarya tukuna sannan kuma ya kawo nashi ya kafa kuma da dalilai za ka ji yanzu nan zai kawo hadisi sai ce duba littafi kaza shafi kaza juz'i na kaza duk wannan wahala tashi ta tafi a iska kalla summa kalla wallahi ba ta tafi a iska da haka malam yace awwalan dalili na farko an ibn mas'ud daga sahabi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala ibn mas'ud babba ne cikin manyan malaman fiqh da hadisi da aqida da tafsiri da qira'a a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya fara da hadisin shi kuma ibn mas'udin baya saurarawa in dai aka ce matsala ce akan sunna ko bid'a a yi sunna lallai a bar bid'a ibn mas'udin kenan to shine ya fara kawo hadisin shi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala abdullahi dan mas'udin yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata lailatin wani dare mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa faqadnahu sai muka nemi manzon Allah muka rasa muna tare da shi kawai sai muka neme shi sama yi ƙasa yi muka rasa inda yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace faltamasnahu fil audiyati muka je muna ta neman manzon Allah a cikin kwarai kwari jam'in wad al audiya cikin kwari mu duba wannan kwari mu shiga wannan kwari mu duba wannan kwari wa shi'ab da cikin surkukin ainihin bishiyoyi da ciyayi fa muka ce istiqira ko an tashi da shi sama ne an ɗauke shi an yi sama da shi a wubtila ko kuma an sake shi ne an ɗauke shi fa na bi sharri ba bata biha qaumun sai muka kwana a dare mafi sharri da duk wasu mutane ka san sun taɓa kwana mai yiwa ka taɓa sanin wani dare da wasu suka kwana cikin mummunan bala'in tashin hankali ibn mas'udin ce to mu mun kwana a daren da ya fi wannan sharri Don mun ne manzon Allah mai rasa falamma asbahana da muka wayi gari iza huwa ja'in min qibal hira sai muka ga manzon Allah ya taho wajen ainihin wato dutsen hira kala sai ainihin ibn mas'udin yace fa kunna ya rasulullah suka ce ya manzon Allah naka. wallahi mun rasa ka fa talabnaka muka neme ka falam najidka ba mu same ka ba muka gaji da nema fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaum muka kwana a mafi sharrin dare da wasu mutane suka taba kwana duk wani dare da wasu suka taba gani mafi sharri to mu kam wannan daren ya fi mana kowanne shar ya fi mana wannan fakala sai annabi ya ce abin da ya faru ku kwantar da hankalinku atani da'iyal jinni dan aiken aljanu ne ya zo mini ma'ana aljanu ne suka aiko da invitation suka aiko da takardar gayyata manza Allah ya je gurin su fa zahabtu ma'ahu shine muka tafi tare da ni da wannan aljanin dan aike kenan wane mutum manzo Allah kenan mai wa'azin aljanu da mutane duk wanda ya gaici manzo Allah wa'azi sai ya saboda tsabagen karatu da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba tsoron wani aljanu duk da iskancin su da batan su manzo Allah akan gaskiya yake ba zai ji tsoron su ba dan aikin aljanu su kutin da guda ya zo wurin manzo Allah kuma fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi ni kai ne sai ka ce je kan na zuwa abu a ce za a yi wuri kafa dubu za a yi kaza kafa dubu za a yanka kaza amma manzo Allah yake fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'atu alaihimul qur'ana na je na karanta musu ƙur'ani na musu wa'azi na jawo hankalinsu wallahi wannan na daga abin da ke tabbatar da cewa lallai ne inda duk mutane suka gayyata kowaɗanne iri ne a je in aka je ne za a karanta musu ƙur'ani duk wanda ya gayyata a je ba za a taɓa samun kafirin sarki irin fir'auna ba ba a sake samun haka shi yasa Allah ya aje shi don ya zama aya har duniya ta tashi duk inda ka zo ka san cewa za ka yi kangara ka ne a cikin tafin hannun fir'auna amma kuna ga annabi Musa ya je gidan Fir'auna da ya je ya je karɓo kwangila ne ya je karɓo takarda ainihin wato tafiya aikin hajji ko umra ya je ne a bashi mota ya je ne a bashi buhun shinkafa a annabi ya je a yi mishi ya je ne kaɗai shi ya karanta alƙur'ani ya karanta musu attaura ya musu wa'azi haka Allah yake izhaba ku tafi ila fir'auna innahu tagha ku je wurin fir'auna ya kangare mini ku je ku jawo hankalin shi wa qula lahu qawlan layyinan in kun je ku gaya mai magana mai taushi la allahu ya tazakkaru me ya ya tunani aw yakhsha ko kuma ma ya ji tsoron Allah ya ji abin da aka gaya mishi saboda haka wannan ya ta kai mai wa'azi duk waɗanda suka gayyace ka babu wani ƙungiyanci, duk wanda ya gayyace ka zaka je amma ka tsaya a yadda ka je kar dan sarki wane ya gayyace ka zaka je ka durkusa mishi kowa ya je yadda kake a hakan kake don haka wa'azi babu tantancewa a sai dai ruwan a'a sai dai shi ya san cewa in dai an je za a yi mai wa'azi za a karanta mishi abin da kaɗai Allah ya ce ba wai za a gaya mishi me yake so ba ba zuwa za a yi mai salati ba a yi mai kirari a gaban shi a'a za a je ne a karanta mishi dokar Allah in ba haka ba halittu mafi kangara da takadarki su ne shaidanu babu wata halitta da kaji an taɓa samun ifritu a cikin su sewa sai aljanu su ne kake jin ake cewa ifritu ina ifritu takadari kala ifritu min aljinni wani takadarin aljanni yake Allah da kanshi ya yarda takadararru ne amma duk da haka gashi manzo Allah ya ga a ah, in mun basu za su ci gaba da iskancin su sai ya je gayyata su ya je yake faqara'atu alaihim alqur'ana na karanta musu alqur'ani qala shine ainihin Abdullahi dan Mas'ud yace fan talaqa bina sai manzon Allah ya tafi da mu fa arana asarahum ya nuna mana sawunsu inda suka tattaka an yi wa'azi an tashi in gari ya waye da safe zaka ga duk inda sawun mutane yake shine ayyubi ya nuna mana sawunsu wa asara miranihim da kuma ainihin inda suka kukkula wuta an yi girke-girke nan ma an je wa'azi za a yi girke-girke za a yi soye-soye za a yi kaza duk suka je manzo Allah ya nuna musu da ke dan su tabbatar babu shakka an yi wa aljanu wa'azi sun taru wa'azin baki ɗaya ke tun da an yi soya waina anan an yi soye-soye nan ga murhu nan ga kaza duk suka gani sallallahu alaihi wasallam Allah dan Mas'udin ya ce wa sa'aluhu zad sai suka tambaye manzo Allah to me zai zama guzurin su me za su rinka ɗiba suna tafiya suna ci fa qala sai annabi ya ce na wato sun musulunta kenan wa'azi yayi kyau kenan da komai hayaniya ci suke su ci mushe su ci yankan arne su ci menene komai su to yanzu sun musulunta sai suka tambayi annabi me yake zama abincin su fa qala sai annabi yace lakum kullu azmin zikra smillahi alayhi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah wajen yanka wannan dabbar to wannan kashin ku dauka ku ci ya ka'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahama da zaran kun dauka zai zama da cikakken nama a hannunku wato duk inda suka ga kashi in dai wannan kashi an ambaci sunan Allah yayin yanka dabbar da zarar sun ɗauka sai su ga ya zama da nama jikin shi to sai su ci ya nuna an ambata da sunan Allah kenan amma da za su ɗauki kashi su ga yana nan a kashin shi kwarangwal to sai su jefar ya nuna dabbar ba a ambaci sunan Allah ba bai halatta su ci ba da ba mun gane wannan da kyau ko kaga wata mu'jizar kuma da suka samu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ba'ratin sannan duk wani kashin akuya duk wani kashin tinkiya to wannan alafun shi shine abincin dabbobin ku kuma kashin tumakinmu da awaki da raguna da makamantansu shine ainihin abincin dabbobin aljanu su ma shi har dabbobi suna da su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace fala tastanju bihima manzon Allah sai ya ja kunnan mu kuma mutane yace ya ku mutane kar ku sake ko kuma ku rinka katsa kashi ko fitsari da kashi ko kuma da kashin dabbobi fa innahuma domin waɗannan abubuwa guda biyu fa'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne aljanu kar ka ɗauki kashi ka katsa kashi da shi kar ka ɗauki kashin akuya ko kashin wani abu ka katsa kashi da shi don me saboda abincin aljanu ne kuma da abincin dabbobinsu sai rawa rawahu muslim al-imamu muslim ya wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da saba'in daidai sai yake nawawiyun wato ya duba musulmi ne tare da sharhin al'imamin nawawi don Allah ka duba dalla dalla gaskiya kenan wani wace kamar rana ta fito to kar ka tsaya kawai wani ya maka barazana kawai eh hadisin yana nan yana nan an ruwaito sai a ina sai ya manta sai ce to ba aiki da shi ba sai ran da ka tuno ai kwarar da gaske keke da keke malaman hadisi suke kuna ga karatun mu na sahihu muslim abinda muslim yake gaya mana kenan karatun sahih muslim abinda imam muslim wannan shimfiɗar tashi manyan malamai ne yake jawowa kake gani yake cewa makaryata saboda sun yi karya duk wani malami da kake gani da rawani yanzu yayi karya rawanin waɗancan ya fi nashi tudu nuhu aljami nuhu aljami nuhu na masallacin juma'a wa'azi yake a masallacin juma'a na kasar saboda karatu amma tun da yau zo Allah ƙarya kana ga malaman hadisi sun tona a cikin shi Abdulkarim ibn Abi Umayya malaman hadisi sun tona asirin shi Shaharu ɗan Haushab malaman hadisi sun tona asirin shi duk gashi nan babu wanda suka kyale dan a nuna maka kar yanzu wani ya zo ya ƙarya ka je kana cewa to abin ne da ya zo cikin kuskure kai karya ba kuskure sai ka ce wane yayi ƙarya kuma kaka ce malam wani ka ce wane yayi ƙarya kana jin ba ka taba jin an ce al-Imam Shaharu ibn Haushab yayi ƙarya ba shaharu ake cewa shaharu dan Haushab sai a ce allazi da ba'a fi shahara wanda ya shahara da rauni Abdulkarim ɗan Abi Umayya ba a ce a Sheikh ba don ba Sheikh ne tun da yawa annabi ƙarya to ka gane wannan kai ma yanzu aka samu wani yayi ƙarya haka kar ka a ce to ko da malam ne dai sai dai abin ya zo ne da tangarɗa a'a yayi ƙarya sai a ce wa sai a ce idi ƙwarai da gaske ba da kai idi ake ba misali ake eh, eh, misali ne ake ko Allah ya shirya da mu. Saniyan hujja ta biyu وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دقى أبي سعيد الخدري الله يقارى مشير دا قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية أبو سعيد يكي من زن الله يكي دني نادن كنا دا شعور كيوان دبودي الغنم كنانا دبودي كنانا بساشي أواكي دا تماكي نادن كنا يوان شعور كيوان تماكي دا أواكي walbadiya kana da sha'awar fita daji ka je daji ko farauta ko ka tafi kiwo fa idza kunta fi ghanamika to in ka kasance a cikin dabbobinka kana kiwo wa badiyatika haka kuma ka kasance a dajinka kana can kana harkar shakatawa je ka je farauta ne ka je kiwo ne kana da fa azzanta bis salati sai ka zo zaka kira sallah farfa sautaka bin nida to sai ka daga muryarka wajen kiran sallah wato wannan yana nuna mana ashe yanzu ba wai annabi yana koyar da shi in kana daji za ka yi sallah ka kira sallah ba ne. a'a ba abin annabi yake karantar da shi dama in kana dawa za ka yi sallah dama tabbataccen abu ne za ka kira sallah amma abin da annabi yake ce mishi sai ce sai ka ɗaga murya ka wajen kiran sallah wato dama ashe ya san da kiran sallah to amma in za ka yi kiran sallar kar ka ce tun da kai kaɗai ne bari ka ce Allahu akbar a'a faɗi Allahu akbar Allahu akbar ka daga muryarka da karfi a daji shi kai kaɗai, za ka yi sallar ka yake farfa sautaka bin nida ka daga muryarka wajen kiran sallah fa innahu domin kuwa la yasma'u sautal mu'azzin jinnun wala insin wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah babu wani abu da zai ji muryar ladani ranar alkiyama sai yayi shaida shi aljanu ne ko mutum ne ko wani abu annabi ya ce wala shay'un ya kawo shi akan na kira bayan ya yi tafsiri bayan ya ce duk abin da ya ji muryar ladani aljani ko mutum sai ce komai ya yi da shi har ciyawa har ganye har bishiya har komai duk abin da wannan kiran sallah ya je gare shi da shi ya yi shaida da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ya faɗa wannan hadisi gashi yake rawahu malik al-imam malik ya rawaito wannan hadisi imam darul hijira a cikin muwatta juz'in farko shafi na sittin 68 wal bukhari da al-imam al-bukhari a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari da arba'in uku sai ce fath wato tare da sharhin fathul bari kenan wan nasa'i da al-imam an-nasa'i wasu suna kuskure in sun zo faɗan sunan nasa'i suna cewa nisa'i wasu suna ganin nisba ce an zuwa ga nisa'u a'a ba na mata ba ne ba ana son a ce na mata ba ba na mata ake son a ce sai a ce annasiyu na mata kenan amma annasa sunan anguwar su ce to annasa'iyu ɗan anguwar nasa al-imam an a cikin littafin shi a sunan al-mujtaba kenan a juz'i na biyu shafi na goma sha biyu al-imam an-nasa'i asalin ya rubuta littafi ne babba kwatankwacin mujalladi goma shi kenan sai kai wa sarkin garinsu. sai sarkin garin ya ce algafarta malam duk abin da ke cikin littafin nan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai malamin ya ce a'a ai na tara ne ba na tace bane sai ce to algafarta malam a tace mana shine sai al-imamun nasa'i ya je ya tace wannan tacewar da asalin babban ya ka bar shi al-kubra sunan al-kubra lin nasa'i shi kuma karamin ana ce mai sunanin nasa'i amma sahihin ingantaccen sunan da nasa'i ya sa mishi almujifa ba zaɓaɓɓe wato an zaɓo ne daga cikin wancan babban to bayan yan shekaru nan kaɗan da suka wuce haka sai aka fara buga asalin babban a cikin mujalladi takwas don ya kamata ya zan kamar goma ko sha biyu to amma tun da an rairaye kun ga dole ya ragu to sai zama ba. wato zaɓaɓɓe to shi ne sunanin nasa'i don kaga an ce abu dauda tirmidhi nasa'i to karamin ake nufi shi ne kaga ana buga shi mujalladi hudu tare da sharhin al-imam suyuti da sharhin hayatuddin suyuti amma asalin al-mujtaba asalin eh, al-kubra din to tana nan an fara buga ta babba ce to saboda kasancewar sai daga baya bayan nan ne ita wannan babbar ta bayyana to sai malaman hadisi daga baya baya sai suka fara bambancewa in mutum ya ɗauko a cikin al-kubra sai ya ce an-nasa'i fil kubra in ya ɗauko a cikin ƙaramar sai ce na gita ba to wannan wahid bali ya yi wannan aiki ne tun ba a fara wannan tantancewa ba don haka yana nufin sanin na nasa'i al-mujta ba ɗin ƙaramar wadda ke hannun kowa wa ibn majah da al-imam ibn majah kuskure anan ya ce ibn ta ko da yake wannan kuskuren naji ya afka harshen shi wahidi a lokacin da ainihin yake karanta sarmul battar ɗin. cewa ibn ta wannan kuskure ne sunan ibn majah wannan hakuri ne ba takuri ba hakuri ne don haka ƴaƴan ƙwaya biyu da suka hau kai lallai a shafe su ibnu maja ne kuma baka fitar da haɗin ka zo ka ce ibnu majaha a'a ibnu maja kawai ibnu maja ha'un din na sakat ne is silent kamar ka zo ka ce honorable ne kar ka ga sun sa h ka ce honorable kai ma ka zama honorable din ba ho ba o honorable chairman honorable ake cewa ba a cewa honorable ka je ka yi ilimin phonetics da phoneme yace ibn maja da al-imam ibn maja a cikin mujalladi na farko na sunan ibn maja shafi na ɗari biyu da talatin da tara kun ji wannan hadisi wahidu bali na tabbatar mana da cewa ashe akwai wasu halittu sunansa aljanu har ma suna jin kiran sallah bayan jin kiran sallah da suke har ma suna iya yin shaidar wanda ya kiran sallah a ranar alkiyama wannan ya nuna ashe akwai wasu halittu daban sunansa aljanu ba mutane bane salisan hujja ta uku daga cikin jeren giyar hujjojin da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya akwai su wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga sahabi ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda <clears throat> zaka ga dukkan hadisan da ke karkashin wannan babin kaka yara ne matasa suka ruwaito a cikin sahabbai to haka abin yake tun farkon musulunci kuma haka za a kare matasa su ke karatu su ne ke da kwanyar da karatu ke shiga dattawa Allah ya saka da alheri in sun ji su fara musu sai sun ga tafiya ta yi nisa sun su dawo su tun farko haka ake wannan sura musulunci nan da aka fara shi tun farkon shi tun tarihin shi dama matasa ne duba abin da alqur'ani yake cewa innahum sitiyatun kaga an ce innahum shuyukun akwai wannan alqur'ani babu dattawa duk abin da ya zo su ce kada Allah wauta ne wauta ne su kawai abin da aka gina su akan nan tun farko suna da yawa dace su ba abin da za su sake ɗaga kai da kalla sai sun ga tafiyar ta yi nisa ba a basu to haka in ka dubi hadisin farko waye ibn mas'udin hadisi na biyu abi sa'id khudri na uku ibn abbas zaka zo ka samu na hudu aisha na biyar abdullahi dan umar na shida na abu huraira na ainihin eh, na bakwai abu huraira na ainihin takwas shine wannan sahabi abdullahi dan mas'udin na tara abu qatada al-ansari na ainihin goma abu sa'id al-khudri dukkan su waɗannan matasa ne cikin sahabbai sai yasa wallahi matasa ku daji. duk wannan firgita ku da za su rinka yi ai akwai manufa za a batar da ku ku ce to ku ku shirya da mu ku zauna ku koya mana shirya ko kuwa ku ba shirya a hannunku ba bata <laughs> saboda Allah two zero ku two zero ne gaba daya a malam to saboda haka matasa a dage da ta bare na ku ake ba amma wallahi kuna da saurin kai ne sunna za ka ga galibi duk da ka je ka samu wani faɗa da sunna sai ya wuce shekara arba'in ya kai hamsin cikin sai da haka shi har kullum yana nan tariƙan nan ita yafi ganin daraja fiye da duk wani abu da zai zo ya fa ce ya tuba ya ce ya tuba shi yasa ka ga wasu malaman in ka zo tuba ko ba ma guje zo tuba sai an yi kamar za a rantsar da shi sai ya ɗaga hannu sai ya ɗaga hannu don ya shaida wai ya yi saranda kenan to kaga ya kamata duk wanda ya zo barin ɗariƙan nan ya ɗaga hannu a tabbatar ya fi watsar fa amma kawai sai dai a ganshi ya zo cikin ahlin sunna to ba a gane ba ko abu ulu'a ne abu lu'ulu asal majusi ba yazo in zai gan masallaci kan ai kawo shi wa ibn mas'ud radiyallahu anhuma kala. wa ibn abbas radiyallahu anhuma kala. ibn abbas Allah maɗaukacin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifin shi ka gani shi ma ibn abbas an haka matsalar ta faru da shi da uwar suka musulunta haka tarihin ya nuna da mata da yara su ke sallamawa abubakar ya gina masallaci a makka yana sallah mata su zo su kewaye yara su zo su kewaye suna ta kallo suna jin karatu suna jin daɗi tun da larabci yaran su ne ana yin larabci qur'ani kuma lokacin irin larabcin su ne suna jin abin da ake cewa mata da ƴaƴa su ta kuka ba su kuma mushrikai ne iyayen su mushrikai ne mazajen su mushrikai ne sai ka komo gida za ka zagi addinin Abubakar sai na ce a ni yau da ni aka karatun naji ni ma sai da ne kuka saboda tsoron Allah da nabi ke ke din eh to nan da nan sai tsofaffi sai aka yi taro nan da nan ai ba za ta sa'u ba wallahi abubakar ko dai ka rufe masallacin ka ko kuma dai a san yadda za a yi abubakar shi ne ya tattara ina shi ina shi ya kintsa ya bar musu garin sai wani ibnu da ginna ya haɗu da shi ya ce ya ababakar sai ina ya ce a ah, dangi na mutanen makka ba su son zamana a makka sun ce sai dai in daina ibadata ni kuma ba zan iya daina ba sai ya ce ka koma wallahi irinka ba a kura shi daga gari kuma ba a barin shi ya fita da kanshi ya koma ya je shi ne yake ya ku mutanen maka na dawo da abubakar ya shiga alfarmata don haka a kyale shi aka bar abubakar abubakar yanzu ci gaba da karatu yana sallah mata su tare su kewaye suna ji mutanen maka suka ce ibnu da gunna gaskiya wannan jaraba da ka dawo mana da ita ba za ta sa'u ba ko dai kamar mai da amana shi mu far mushi ko kuma ka hana shi ya je ce to abubakar gaskiya matsala ta yi matsala amana da na saka ka ciki na fita sai ce ni kuma na shiga cikin amana Allah kuma karatu ba zan daina ba sallah ba zan daina ba zan fita daga garin ba to shi kenan dole aka ba abubakar to haka matsala ta faru to ibnu abbas da ka ganshi yace da shi da uwar shi suka musulunta abbas ma uban yana can ya taurare cikin da ta maka yaki musulunta sai da aka je yakin badar abin kunya dattijo wan uban annabi ya fito za a haɗu da shi za a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka zo aka kamo shi cikin kamammu guda saba'in ne sayyidina ali ya zo ya same shi a ɗaure ai kun ga kanin uban sayyidina ali ne shi ne. amma tun da kafiri ne bai da wata alfarma sai na ali ya dube shi yace kafirin banza kafirin wuce. ba shi nan yanzu mun ɗauko ku za mu zo don mu yanke ku shi ne yace dan me kuke zagin mu bayan mune wa masallacin ta'aba hidima muna ciyar da bakin Allah in sun zo aikin hajji ne Allah mata ma kana lil mushrikina an ya amuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri daga yau bai halatta wani arne ya sake wa masallacin Allah hidima ba ya yadda kafiri ne amma ya nemi ku alfaharin yana wa ɗakin Allah hidima to Abbas kenan aka zo ya daure ya musulunta duk da wannan kunya da ya sha ka ji kunya ka zo za ka yaƙi ɗanka an kamo ku an yi muku ɗaurin ragon manya ka tuba mana a'a wai duk da haka sai dai fansar da aka ɗora ya yadda ya biya ya ka zo ana karɓar fansa annabi ya zo kan shi ina fansar ka sai ce ka san ni zan biya fansa ta ni zan biya ta aƙilu ɗan ƙanina da aka kama don haka ba ni da kuɗi manzo Allah yake kada mu haka da kai ka tuna da zaka baro makka ka ɗibi maƙudan kuɗi ka bai wa matarka ummul fadli kace gashi idan an kashe ka ta ci da ita da 'ya'yanta. ka tuna tsakani da Allah an yi haka ko ba haka ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah don wannan magana sirri ce tsakanin shi da matar shi amma ya ga manzon Allah ya faɗa sai ga kai wannan abin kunya har ina mun ji kunya mun taho yaƙi an kama mu an ɗaure mu kuma yanzu mun faɗi magana an ce ƙarya ne kuma yin san ƙarya muke yi nan kawai sai musulunta Abbas kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda an musulunta an saba da zaluncin jahiliya da cuta da ha'inci shi yasa abubuwa sai suke wa Abbas wahala Ɗan kasuwa ne amma ya saba ba da bashi da ruwa saboda an gado abubuwa tun a jahiliya da annabi ya zo zai yi hudu ba ta ban kwana ta arafa sai ke ya jama'a duk wata riba ta jahiliya a yau na tattake ta da kafata duk wanda aka ci bashin shi a jahiliya naira goma da sharaɗin za a kawo mai naira ashirin to na shafi wannan yan kan naira goma shi da aka ci ita za a kawo mai sai ce ribar farko da na fara tattakewa ita ce ribar kawuna abbas saboda su abbas akwai cin riba a lokacin an rayu a jahiliya allah ya kiyaye allah ya ƙara musu yarda قال عبد الله بن عباس ce انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم fi ta'ifatin ya ashabihi amidina ila suqi ukkab manzon Allah ya ɗibi wasu daga cikin sahabban shi suka nufi wajen kasuwar ukkab ka je ka karanta adab zaka san kasuwannin jahiliya suqi ukkab zalmi janna wace ce duk kasuwanninsu na jahiliya yace wajen dodo kasuwar ukkab annabi ya ɗebi sahabbai suka tafi wa qad hila baina shayatin wa baina khabari sama a wannan lokaci kuma an sha makance tsakanin shekanun aljanu da labaran sama wannan shine labarin da nake mana ishara a ɗazu da suna zuwa su je labarai daga sama to a wannan lokaci ai riga an sa shamaki wa ursilat alaihim shuhubu ana aiko musu da yula tauraruwa mai wuta wadda za ta je su ta babbaka su faraja'at ash-shayatin ila qaumihim sai shaydanu suka koma wurin dangin su faqalu suka ce malakum me ya same ku ne wai lafiya kalu sai suka ce hila bainana wa baina qadar sama ai an sha makanta tsakaninmu da labarin sama wa ursulat alaina shuhub in mun je labarai ana biyo mu da tauraruwa mai wuta yula qalu sai suka ce ma hala bainakum wa bain khabari sama illa shay'un hadasa babu abin da ya sha makanta tsakanin ku da labaran sama sai dai wani abu ne ya faru akwai matsala fadribu masharik al-ardi wa magharibaha ku bincika ku buga gabashi da yammacin duniya fanzuru ma hadha allazi hala bainakum wa bain khabari sama ku je ku ga menene wannan abin da ya sha makanta tsakanin ku da labaran sama an sarafa ula'ika alladhina tawajjahu hawa tihama sai waɗannan da suka fuskanto wajen tihama wajen ainihin a ƙasar makka kenan sai suka fuskanto ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka zo daidai inda annabi yake wa huwa biwadi nakhala wa huwa yana ainihin kwarin da ake kira wadin nakhala amidina ila suqi ukab a lokacin annabi da sahabbai za su tinkari wajen kasuwar ukab ne sai lokacin sallah sai suka tsaya wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr annabi da sahabban sa ne musu limancin sallar al-fajr falamma sami'u al-qur'ana yayin da aljanu suka ji karatun al-qur'ani wane mutum karatun daga bakin manzon Allah ma suka ji sallallahu alaihi wasallam kun ga karewa iya karatu ta gama ce istama'u lahu suka saurara wa al-qur'ani suka saurara fatalu suka ce hadha wallahi allazi hala bainakum khabari sama wallahi wannan abin shine ya sha tsakanin ku da labaran sama fa hunalika hina raja'u ila qaumihim to anan ne da aljanu suka koma wurin danginsu fa qalu sai suka ce ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba ya ku jama'ar mun ji wani abin karantawa mai burgewa mai ban sha'awa da ban mamaki ya hadi ilar rushdi yana kaiwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi dan haka mu mun yarda da shi walan nushrika bi rabbina ahada faufau ba za mu sake hada ubangijinmu da kowa ba tun da mun ji alqur'ani ashe duk mutumin da ya zama ga qur'ani yana karantawa yana shirka ya nuna bai fahimci ma'ana alqur'anin ba ke ko kuma idan yana karantawa ne baya saurarawa kamar da Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an shin ba sa lura da alqur'ani ne in kana karanta kana fahimta shi ne zai amfane ka gashi da suka saurari alqur'ani suka ce wannan littafi na da burgewa yana kai mutum zuwa ga shari'a don haka mu mun yadda yaddan mu da qur'ani ta sa ba za mu sake hada Allah da kowa ba fa anzalallahu ala nabihi in ka karanta suratul jinni sai mun zo ƙarshen waɗannan abubuwa jama'a sai an zo an yi takaitaccen bayani game da suratul jinni don ku tabbatar duniyan nan ta aljanu wata duniya ce wadda take mai girma da abubuwan mamaki har sai da suka kawo sirri da dalilin da yasa suka bata suka ce sun tsammaci cewa mutane da aljanu ba za su yi wa Allah ƙarya ba mai za a ga mutum ya kame akan kujera da naɗi da karbi da kwagiri da malafa ya zauna yana karya su abin da ya ɓatar da su kenan sun ɗauka ba irin waɗannan ba sa karya don haka duk abin da suka gaya musu sai su yarda amma yanzu tun da suka ji alkur'ani suka ce ba za su sake ainihin shirka ba a nan ne sai Allah ya saukar wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn ka ce an yi wahayi cewa wasu aljanu sun saurari ainihin alkur'ani shine ibn abbas ya ce wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jinni wannan magana ta aljanu ita ce aka yi mishi wahayi ana ba shi labarin abubuwan da aljanun suka ce in kana son ka ji zantukan aljanu karanta suratul jinni Allah ya sa kuma ka samu tafsirin malam Zakar jini ka karanta ka ji bayanai dalla dalla a ciki yasa ina ga munasaba sai ta kai sai mun zo da tafsirin Rabbul Adhan mun dan ji kaɗan daga irin bayanin da malam ya dangane da menene bayani akan duniyar aljanu daga nan zaka san waɗannan da ke cewa su ne gada malam bakar kuma suna tafsiri da rajul azhan maƙaryata ne jinjirutun maƙaryata domin duk abubuwan da suke musu yana nan cikin suratul jini yana nan malam ya tabbatar tun ma wannan hayaniyar ba ta taso a Najeriya ba balle a ce da ta taso ne ya goyi bayan suwa ne ma'ana dama can shi haka yake Allah ya kiyaye shi ne malam yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 253 sai yake fath fathul kenan wa muslimin da al'imamu muslim a cikin mujallabi na hudu na ɗari ɗaya da sittin da takwas nawawi ya ce tare da sharhin nawawi kenan wa lafzin wannan lafazin da kaji an kawo na al-imam bukhari ne yanzu wannan yana tabbatar maka da cewa ashe akwai aljanu ashe aljanun nan har mutum suna yi ashe har zuwa su ne sararin samaniya suna jiyo zantutuka suna zuwa suna kawo wa bokaye haka Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yake yulquna sam'a suna zuwa suna ɗibo zantutukan da suke jiyowa wurgin zuwa ga bokaye sai Allah ya ce wa aktsaruhum kadhibuna mafi yawancin aljanu kuma makaryata ne rabi'an hujja ta hudu daga cikin jeran giyar hujjojin hadisi da ke tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne wa an aisha ta radiyallahu anha qalat aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku daga haske haske da kake gani shine madda shine sinadari da Allah ya ɗiba ya halicci mala'iku da su wa kuma min marijin min nar aljani kuma an halicce shi daga harshen wuta in ka hula wuta tana ci wutar ta zafi sosai tana balbali to daga saman nan inda kake ganin yana kore kore shine marij wannan loɗe wannan harshe na wuta mafi zafi shi Allah ya ɗiba ya halicci aljani wa ka adamu mimma wusifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abin da aka siffanta muku shine yanku. yanzu in kana musun cewa aljanu an halicce shi daga wuta to sai kai musun cewa adamu ma an halicce shi daga ƙasa sannan kai musun cewa an halicci mala'iku ma daga haske don abin da mutane ke cewa to yanzu nan in an ce an halicci aljanu daga wuta to yaya ake su shiga jikin mutum kuma bai konewa kaga wannan bankaura ce da rashin kan gado a cikin ilimi yanzu kai naka baban adamu da me aka ce an halice shi da ƙasa yanzu kai ƙasa ne ba nama bane da ɓargo da ƙashi to ya aka yi wannan ganin nama a jikinka zai sa ka ce a'a to ya za a ce asalin mu kuma an halicce mu daga ainihin ƙasa rashin kan gado ne adamu aka halicce shi daga ƙasa shi da aka halicce shi daga ƙasa sai kuma halitta ƴaƴan adamu sai ta juya kuma sai ta zama da maniyi don haka za ka ga siffar halitta a cikin alkur'ani siffa biyu ce in Allah ya zo magana akan Adamu sai ce ƙasa in ya zo magana akan mu sai ce maniyi mu da maniyi aka yi mu amma asalin mu daga ƙasa ne shine Adamu shedanu asalin aljanu na farko an yi su da wuta ne to shi kenan sai suka juye kuma sai suka zama ainihin iska don haka sai su iya samun damar shiga jikin ɗan adam ba tare da ya ji ainihin ƙunar wutar ba kuma wasu na ce a ah, don an ce an halicci aljanu daga wuta ta ya za a yi a saka shi a wuta wuta ta mai azaba eh, yanzu kai an ce da ne aka halicci asalinka ƙasa amma aka ɗauki hoji aka kwaɗa maka dan Allah baka jin zafi bas ka riga ka faɗi kenan sai sa kai ka sallama abin da Allah yake da manzo Allah yake sai ka zauna lafiya wannan laukaniyat law kulika bi kaza la da an yakuna kaza duk wannan kafirci ne tun da dai manzo Allah yake maka an halicci aljani da wuta ka yadda wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi yasa na yake rawahu Ahmad al'imam ahmad ya rawaito shi a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku da shafi na ɗari ɗaya da sittin da takwas da muslimin da al'imam muslim a cikin ainihin wato mujallabi ko juz'i na sha takwas shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku sai ce nawawi ka duba ainihin muslim tare da sharhin nawawi Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu saboda yadda lokaci ya to za mu saurara nan sai an zo karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka